الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته darasi na wato a cikin littafin wanda ya tattara matsalar aure malam usman ya tunatar da ni afara ya ce yanayin da na fassara abin kamar na fassara cewa matar annabi ce wa daka da dina buniya alayya to annabi ya zo ne wato lokacin da ta yi aure ta kare fajalasa ala firashi sai zauna a gefen gado wanda take ba labari rayuwa ce kan majalisa da mai kamar yadda ka zo ka zauna haka annabi ya zo amma ba matar shi ba wa sunnatu sunna shine idan ka zan wata zikira ala sai idan mutum ya aure A akan bazawara ko a tsama inda hasaba in budurwa ta aure za ka zauna a wajen ta kwana bakwai wa kasama daga nan sai mutum ya ce bari ragan kwanaki a wajen mako wa ila ta wajen sai ba alal zikri in ko mutum bazawara ya aure to a tsama inda hasala sai ya zauna a wajen ta kwana uku kun makasa masannin sai ya gaba da rabon wa rabon kwanaki to shi kuma rabon kwanakin yana da alaƙa da yadda in mutum yana da mata sama da ɗaya ne suka zauna suka yi mai yarjejeniya wataƙila kwana ɗaya wataƙila kwana biyu uku uku hudu hudu gwargwadon abin da suke ganin shi ne zai zama matsala amma ba wanda yake dole sai kwana biyu yana ba ka an fahimta haka da rawa mu abu kilaba an anas haka nan abu kilaba ya rawaito daga anas wa qala abu kilaba abu kilaba yake walau shi ita la qultu inna anasan rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ce inda na ga dama sai in ce anas wato rafa'ahu maganan marfu ya ce zuwa ga annabi ba maganan an san malik ba cewa rabon kwana in an auri bazawara kwana uku idan an auri budurwa kwana na kwana bakwai saboda ita wannan ta taɓa yin aure tana da wani experience ta san wani wannan kuma ba ta taɓa yin aure ba ta san komai ba shi yasa take da buƙatar a zauna a wajenta kwana bakwai wannan abu ba in yana ɗaya daga cikin ɗaliban anas dan malik yana da abubuwan ban mamaki ƙwarar gaske gaske a rayuwarsa shi abu kilaba kulkuri shine mutumin da al-imam al-awza'i ke faɗa cewa haddathani hakimun min al-islam wani daga cikin masu hikima ya ba ni labari kamar yadda al-imamu ibn hibban ya kawo a littafin sa al ya ce na tafi can wajen da yake bakin buda shi inda ake ajiye sojoji na musulunci wanda suke gadin buda wanda ake iya tsammanin za a shigowa a kawo musulmi ya ce a daidai wannan wajen da aka kakkafa tantancin irin inda sojoji ke zama ya ce to da na gangara kusa da wani ruwa ko sai na samu wani mutum a wajen wato ba shi da hannu ba shi da kafa ba ya gani da ƙyan yake ji kuma tare da shi akwai wasu nau'i na jarrabawa da Allah ya wasu ya ce amma kafin in ƙarasa sai na ji mutumin yana ta alhamdulillah hamdan yuwafi shukraka bima an'amta alai wa qaddalta ni ala kathirin min khalqika tabdila yana yana gode ma Allah yana neman ma Allah ya karfafe shi ya gode masa akan ni'imar da ya yace wallahi sai na ƙara sanatan bai mutumin nan ashe ashe'ul ullimahu aw ulhimahu ilhama wani abu ne aka sanar da shi ko ilhama ake masa da ya zo yi masa sallama yake masa ba Allah ya ce yake ba na ganin akwai wani nau'i na bala'i da Allah ke ba ɗan adam a ke sai da na shi tare da amma tare da haka kana cewa kana gode ma Allah a kan halin da kake ciki kana roƙon shi ma ya karfafe ka ka gode masa akan ni'imar da ya maka kuma ya ka ta da yawa cikin abin da ya halitta sai ya ce masa alakara a qad sana'a bi rabbi kana ganin yadda Allah ya gani yake yake to law arsalallahu alaihi samaa naran fa ahlaka da Allah ya sako wuta daga sama ta kona ni wa amara jibal fa ya umarci duwatsu su nake ni sannan wa amara bihara fa barraqatni ya umarci teku ta zo ta hatsi yace wallahi in dai Allah ya buɗe mun bakin da zan buɗe in ambace shi da shi yake ma zikru li rabbi illa hamdan wa shukra yake ba abin da zan yi ma Allah in ba ku ba sai yake masa bawan Allah ya ce da Allah bari mu tambaye ka idan na ce ina neman gudun mara ka iya zaru ya ce ai yanzu a duniya ban tsammani akwai wani mutum da in aka taimake shi za a samu lada a wajen Allah ta ya ce da Allah akwai yaro na da muke tare da shi a nan wajen shi yake ba ni abinci shi yake mun kaza shi yake mun kaza yau kwana uku ban gan shi ba ko za ka taimaka ka nemo mun shi Ya ce eh. sai na tafi dan nemo maka ce na tattaka ban yi taku da yawa ba sai na ga yaron da ce in nemo dabbobi irin su zafi, da a sun cinye yaron sai ka Ya ce lokacin da na juyo zan dawo Ya ce. tunani ya dinga akomin daban-daban saboda mutumin da na zan cikin wannan halin ina tunanin in na zo ta ina zan fara ya ce da na zo ne ya sallama kafin in tsara su wajen da sai tunanin annabi ayyuka bai faru ya ce na yi mai sallama ya amsa na ce masa babu an ya ce eh, kana da labarin annabi yi ya ce eh. kana sana da irin jarrabawar da Allah ya masa ya ce eh. ya ce da Allah ya jarrabi annabi a ya yi ya ce وجده صابرا شاكرا لا فامش ينا بيا كما ينا كفر yace to kai ba kai hakuri yaron da kake in nemo maka wallahi ga halin da nake maka bai dauki dogon lokaci ba sai wani dogon numfashi ya ƙara sai rai ya hali ya ce ina tsaye a kan gawarsa ina kuka sai ga wasu mutane su ne lokacin ban san shi ba suka zo suka dudduba suka ce masa ai wannan da kake gani abu ila ba kulmi ne ɗaya daga cikin ɗaliban anas dan maliku idan ka shi tabi'i ne da ya karatu wajen sa ce muka yi masa wanka muka rufe shi ya ce na koma cikin wannan tantin na kwanta a wannan daren sai ne mafarkin Allah ya tashi ya ce mutumin da na gan shi babu hannu babu ƙasa bai gani da ƙirye yin magana ga nau'in jarabawa tattare da shi ce sai na gan shi cikin wata makekiyar aljanna ta bambanta da ta rabuwar mutane ya ce sai ne masa sallama na ce masa alasta ta hajji bil amsu ba sai bane abokina da masa haɗu da kai a duniya na duka cikin wancan kamar ya ce masa ni ne ma ya ce to ya aka yi kuma da ganka a irin wannan matsayin ayat sai ya ce masa bi sabar inda bala'i wa shukur inda nafa ya ce saboda ina haƙuri idan Allah ya jarrabe ni da musulma in kuma yi min ni'ima ina gode masa ta hanyar da ya dafa kamar wannan wata fila daga cikin filolin aljanna yana karanta masa aya cikin suratul ra'd Allah ya ce jannatu adnin yadkhuluna ha man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbat to wannan shi to shine yake cewa wa yajibu alaihi an yajlisa an yuhsina ishtibataha ya wato wadda ga namiji ya kyautata alaƙar ta mai kyau da matarsa wa yusayira ya faranta maka da fi ma mu da har cikin abin da Allah maka cikin sarki ya halarta gare ka lafiya ma idan kana hadisa ta sunni musamman ma idan mace tana da shekaru ɗan ƙanana wa fi zalika ahadithun a cikin wannan akwai hadisai to shi yasa za ku ga dole maza su dinga kiyaye wataƙila yanzu shekarar ta arba'in ko talatin da wani abu ka ji ka aure yarin da shekara sha takwas kuma ka ce kana so sai tunaninka ya zama ɗaya da naka ba kai maka abinci kai kanka inda za a dawo da baya gaba baya a dawo da kai wannan shekaru shekara sha takwas wata kila ta gazar da za ka yi haka naka ba ka bari قوله خيركم خير لأهله ما في الخير وما في الخير لبيالته annabi ya ce wa ana khairukum li ahli alheri a wajen wannan yana daga cikin kalubalen da ake fuskanta idan kana ahli sunna ya kamata sunna ta fara tabbata tun daga gidanka amma sai ka mutum yana da awar sunna amma sai ka samu a gidansa bai da mu'amala mai kyau da iyalansa وقوله صلى الله عليه وسلم لما قال أكمل المؤمنين إيمانا mafi cikar wato masu imani wajen imani ne a hasanan hukun wanda suka fi kowa tara wannan ku wa khiyarukum mafi alherin ku khiyarukum da nisa'ihim mafi zababbun ku ga matan ku wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da magana annabi da yake la yasraf mu'minun mu'minatan kada muminin ya ƙi mu'mina ta uwarsa in kada min aqulu qarrati min aqal in tana da wata ɗabi'a da ba ka so kana da ɗabi'ar da take so abin ake so ka auna alherin da kuma aka so alherin idan tana da alheri ya kai ka so bakwai cikin goma to ka yi kokari ka bayyana wa mutane alherin ka kai haƙuri da kuskuren ka biyu ko uku dan Allah ya ki kamala ta cika ga kowa sai da shi kaɗai wannan shi ce ka'ida ta abin da ake so kenan da haka wa ƙaunuhu sallallahu alaihi wa sallama fi kutubatul hajjatil wada'i a cikin hudubar da ta ban kwana yace ala ku saurara wastausu bin nisa'i khairan ina muku wasiya ta alheri dangane da mata fa innahunna awanun indakum domin matan nan da kuke gani amana mai nauyi ne a akan ku laita tamlikuna minhunna shay'an ghayra zalika ba ku mallaki wani abu wanda ba wannan ala illa an yi hasu da bifahishin mabayyana sai fa idan sun zo da alfasha wacce take mabayyana kana zama tare da mace za su iya zagin iyayen alfasha cewa mabayyaniya matar da ba ta ganin mutuncin ka za ka iya zagin iyayen alfasha ce mabayyaniya za ta fita ba izinin ka kuma ka ji labarin tana zuwa inda bai dace ba wannan da alfasha ce mabayyaniya ka duk ba Allah idan mace ta yi haka ku fa hadruhunna fil madarisi ku gaurace musu abin zaukan kwanciya wadda buhun na barbar gaira mabarri ko da ke su dukan da ba zai tsari da ba amma nan da annabi yake fahajruhunna fil shi, wanne ake fara Allah cewa wallahi ka kafuna ne sai yake fa'iruhunna sai an musu wa wa'azi shi kuma wa'azi in za a yi shi dole ya zama da zafi da guda uku kai da za ka zauna da ya saka yi mata wa'azi abinda za ka yi mata wa'azi a kai ka tabbatar da cewa kana da ilimin da lallai a shari'a ba yi ni dai ban sani ba amma mu yanzu bala'in da ke faruwa a najeriya wallahi galibi mata sun kuma za ku ƙarin kara Ban sani ba ana zamanin yanku a tara makon wallahi sallahi samari ba su da lokacin karatu shi yasa yanzu galibin samari yan matan da suke aura sun fi su karatu sauraka maimakon ya koya maka karatu sai ga ita za ta koya mai karatu ni na san wasu ta aure wani ko da ta aure shi ko wankan janaba biya haka ba ka fara karatu daga alam kala kai ba ita kuma ta haddace qur'ani ka ga an samu tsari eh haka shi ne jiya duk yana daga cikin abin da ya haifar da matsala Allah cewa yi wani baladin tsayibu ya furu na ba ku da izin zafi ƙasa mai ko za ka fitar da tsire mai ko da izinin ubangiji amma wallazi ka la ya furu illa saboda haka ka yi kokari za ka ba da jakka ka bayar da hannun mutum shine wal da tayyib ya na farudu nabatuhu bi na rabbi amma ka dauke ka ka ba hannun mutumin da ba na kirki ba da dalili wai ne a ma'aikata kaza shi ne a waje kaza shi yana da shago a waje kaza shi ne dan kasuwa kaza yana jarin ka wannan aikin banza ne wallazi khabasa la yakunu illa nafsi abinda yake mai muni ba zai bayar da komai sun irin sa mai muni shi ne matsalar kawai to dole shi ya zama ko da zabi ce ƙa'ida ko ɗaya don Allah ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirati ana wa wasu, ba wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen nabi wa'azi idan za a yi shi na uku dole Allah ya sa a yi wa'azi da ƙa'idoji guda biyu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati dole sai an sa hikima inda ya kamata ka zafi ke inda bai kamata ba kai sannan ya zama ko akwai wa'azi mai kyau wannan shine wa'azi kuma hatta mu da muke kiran mutane zuwa ga Allah to dole sai mun kiyaye waɗannan abubuwan guda uku wajen nuwa mutane wa'azi da sunan kiran su zuwa ga Allah amma wani sai tashi ya buga ma inda bai kamata bai zafi ko ka yi abu cikin mutane ya maka kata kata kuma ya ce wa'azi ya ce kaga sai a hankali to wannan shi ne abu na farko sai ka zauna in ka maka wa'azi da wancan sharaɗin ka san abun a shari'a bai da kyau ɗaya sannan ya zama to akwai hikima ciki sannan akwai wa'azi ne shi ne faɗi zuhunna sannan kaga dukkan mutumin da zai abu ba daidai ba ka ɗauki wannan matakan guda uku wajen yi masa wa'azi to ya kamata a ya dubi girman Allah cikin abin da kake faɗa masa in wannan da yana shine sai Allah ya ce wahaduhunna fil mazaji sai ku kora ce a wajen ne sannan wadribuhunna darban ghayra mafaz sai ku dake ku duka wanda ba zai tayar da jiki ba sannan annabi ya hana yake kada da kirkan mace kada kai ma abu ka fada masa maki ya hana banda dukan fuska daya sannan kuma shi dukan shi ne mataki na ƙarshe yanzu ba kuna da ɗalibai a islamiyya ba idan ɗaliba ce laifi ban dai sani ba irin dukan da malamai ke wa ɗalibai a islamiyya wanda za a ce ɗaliba ta kawo hannun ta a mata bulala ko ta yi lake ko ta yi kara kaga ai wannan shi ne zarban gairar gairar mu bari amma ka kama ɗan mutane ke ta duka sai an mauru daga katanga an kwace ta da wajen Allah ya ce wajen yi buhunna haka akwai kuskure a ciki wanda ka shi kanshi darbin ya kamata a san yana da hudu Don bulala ma annabi ya hana a wuce ta yi goma in dai ba ta haddi ba ce ita kadai ake in bulala ba ta haddi ba ce annabi ya hana a yi ta wuce goma sai ce da in afana in in suka yi muku biyayya ka zaunar da mace ka maka wa'azi fala ta bugu a alaihin na sabila kada kuma ka nemi hanyar cin mutuncinta ala annabi ya ce inna lakum ala risalatin haqqan Lallai akan matan ku akwai haƙƙi walin sa'ikum alaikum haqqan lalle kuna da haƙƙi akan matan ku matan ku na da haƙƙi akan ku fa amma haqqukum ala nisaikum amma haƙƙin da kuke da shi akan matan ku fala yuwarti anna furushakum man tafarahuna duk inda kake zama a gidanka to matarka kada wani ya zo duk girman shi ta ba shi dama ya zauna a wurin kowa kada ya zo zauna a wani sannan wanda ka san cewa ba ka so ya shigo maka gida to kar ta ba shi dama ya yi ya shigo ma gida shi ne wala ya zanna fi buyutikum fi buyutikum liman takrahuna kada ku yi izini ga wanda suka san ba ka so ya shigo ma gida wannan yana daga cikin abin da mata ba sa ce yaro to idan mace tana da ɗan uwa za ka ga a cikin ɗan uwanta ko wanda yake muharrami akwai ajnabi muharrami shi wanda inda ga ita sai ita a duniya bai yi wa alaƙa da aure ta haɗa su ajnabi kuma ɗan uwanta ne amma zai yi inda za ka sake ta zai yi zai iya aurenta to wata sai kaga tana gayyata ɗan uwansa ya zo gidan wanda yake ajnabi ne in kai magana sai kuma abu ya zama bala'i sai ta ce shi ke ba ka san ɗan uwanta za ka raba zumunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi an gani in muharrami ne wannan ba su da amma dan wanta ajinabi wanda in ka sake ka zai auren ka ya shigo maka gida duk da ya ga dama lokacin da ya ga dama a wannan ba zai kuma su ma sun fi tsoron Allah in dai namiji ya nuna cewa bisuwa ne yana shigo mai gida to ta haƙura ka yadda da cewa maslahar auren ta ya fi masa wannan saboda da yawa yawan su idan suna cikin ni'ima ba ka gane suna cikin ta sai ni'imar ta ta wuce kuma akwai kuskuren da a rayuwa in kai haka mutu bai gyaru wannan yana sannan wa haqquhunna alaykum an tuhsinu ilayhinna haqqin ku haqqin matan akan ku shine ku kyautata zuwa gare ku fi wata wa ilinna wajen tufatar da su wa ta'amuhin da kuma ciyar da su wannan sai idan mun je babu haƙƙoƙin da ke tsakanin maza da mata sai mu tattauna a kan shi amma idan kuka lura da Allah madaukakin sarki yake ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala a ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim sai yake fasalihatu qanitatun hafizatun lil bima hafiza Allah sai yake wallati takhafuna nushuzahunna فعذوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أقالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا سير في آية أبو بيوسف يأتي إن الله كان عليا كبيرا kamar ganin kana da shugabanci a kanta. sai ce inna Allah kana aliya Allah ya kasance ɗaukakarsa ta fi ta kowa sannan kabiran girman ya fi girman wa wa yadda kake ganin kai babba ne a kanta to ka tuna akwai wani babban a sama sai sa limamu ibn kasir yake wa haza ka hadidu wannan kashedi da jan kunne da abin Allah yake ga duk wani namijin da yake gano. zai yi amfani da ƙarfin sa na namiji musu na matarsa a ranar da shi kuma Allah yana jira su zai su za su haɗu shi an gane wa yaji ba ala rasul ya wajaba ga namiji al'adu bayna nisa'i ya aranci tsakanin masu ta fi ta'ani wajen ciyarwa والسكن وزن da والكسوة لتفاقا da وزن kana والسائر ما هو مادي biyun da sauran abin da yake na tafiyar da rayuwa na yau da kullum wanda ido ke gani fa in mala ihla da hunna idan ya karkata zuwa ga daya dunan ukura ya kare daya shamila al wahid al mazkur al wahid kacewa wanda annabi ya ambata ko wannan yake wasu ya game shi fi qawlihi cikin fadarsa da yake man kanat lahum ra'atan wanda yake da mata guda yamilu ya karkata ma a ihda ma alal kukura ya tsale ɗin ya ba ɗaya ko za a yau mai kiyama su zai zo ranar alkiyama wa ahadu shi kai sati ɗaya ɓangaren jikinsa yana faɗuwa zai saki da farala da ka ga mutum a alkiyama ɓangaren jikinsa yana rinjaya to mutum ne ya tara mata ya cuci wata ya ba wata haƙƙin wata to zai zo ranar alkiyama da wannan ɓangaren su wannan yana to wannan wajen da yake walmabi da abin da ya shafi wajen kwana da tufatarwa abin da yake wajibi a kanka shine raba wa matan kwana kwana binan binan binan binan in hudu ne amma shin dole ne idan ta kwana ashin wannan ta sadu da ita dole a ran da kake kwanan ajin wannan sai ka sadu da ita ba dole ba saboda kowace mace tana da gudunmuwar da take bayarwa wajen Ka janyo hankalinta wajen namiji ya sadu da ita ko kai ya sadu da ita saboda a cikin mata akwai hakimai kun gane hakimi kuwa ita ta fi ƙarfin ta nemi mijinta sai dai mutum ya zuwa eh akwai hakimai irin wannan cikin mata wannan shi sannan wajen daidaita soyayyar Allah ma ya faɗa yake ba za ku iya ba wannan tattake ko an ta'adilu bayan nisa'i wa rafa'a ka ce wai sai ka ajiye ma'auni a zuciyar ka saboda ta tsabar aminci yadda nake son wannan haka nake son wannan Allah ya ce ba za ku yi ba walau rasu. ko da ka yi kwaɗayin ka ce kana so ka haka amma ya yake fala ta niyo kullum mai da kasko karkata ga waccan son ya bayyana gare ka ka fi son ka saboda watakila ba mafi ka fi mutunta ka ka fi girmama ka ka fi kula da duk abin da ya dame ka ita waccan Allah ya ce fasabaru hakan mu'allaka sai a barka kamar sunifas a rafi a suna ta mai aure amma a mu'amala ba wani abu da ake fita na rayuwa a yi a ga da yace Allah ya hana haka wala dunana alaihi babu laifi gare shi fil mayl qalil wadan ka kaka ka dan shi annahu la yamliku da bai mallaki wannan ba Wani hana qala ta'ala saboda haka ne Allah ya ce wadan tasdihu ba za ku iya da an ta'adu ga nan ne sai ku dinga soyayya tsakanin mata a cikin zuciyarku walau harasu ko da kun yi kwaɗayin haka ba za ku kiyaye wala ta miru kullal mai kada ku karkata dukkan karkata zuwa ga wacce ita Allah ya saka fa santa wa tadaru hadal mu'allaqa kabar ita waccan wacce kake ganin ba aika kusan ba kaman sinifu ta a suna na mai aure amma a mu'amala ba a mu'amala irin ta mai aure ita ba daidai ba ne rasulullahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya adibu bayyana yana abinci tsakanin mazan tafi ma masu yi cikin duk abin da yake wanda ido zai iya ganin dan abin da yake cikin zuciya ai ba ku gani da ido zai gani la yufarriqu bainahum na bai rabawa a kanin su a zalika tare da haka kanin aisha ku ahabbu hudna ilayhi tare da haka kuwa sai kuma su annabi ya san wa na aisha saboda ita ya aura da duwa duk a cikin matan da ya shi yasa al-mustashriquna Ba san me suke ce musu da faransanci ba oriental haka ake ce musu da turanci da larabci suna ce musu almustashriquna hmm? wanda suke jajin annabi cewa wai mutum ne wanda yake mayan mata wani ya zubin lafi wai ya hana al'ummar shi mata sama da kuɗi iya wa mata tara shi ne malamai ke mayar musu da raddi cewa ai inda annabi yadda kuka faɗa haka yake sha'awa ce take tashi yin auren ba matsala ba da duk matan da ya aura ya kamata su zama ɗan mata ne amma na ma'aikata ce kawai ya aurawa budurwa dukkan raguwar a zaurawa ya aure su kaɗan aure wannan ta sa ta nuna cewa maslaha ce ke sa annabi yin auren ba an tsagwaron zunzurutun sha'awa ina sa faɗa wannan yasa annan nabi sallallahu alaihi wa sallama ba'athahu amr bin al-as annabi ya aike shi ala zai shiga ta salatul akhir min dinar ta ake kama ta zaka salati fa ataytuhu sai nazo wajen sa fa qultu sai nace ayyu an-nas ahabbu ilayka a cikin mutane wa kafa su qala sai ce aisha sai nace min ar-rijal cikin mazaje fa qala sai ce abuha baban qultu sai nace thumma sannan sai wa sai ce umar bin khattab sannan sai umar fa hadda rijal sannan annabi ya sa wani mazaje sannan sai wani sannan sai wani sannan sai wani sannan sai wani shi abubakar yadda Allah ya faɗa sariyar ne to komai kuma dama shi ne na biyu to kuwa yawa komai shi ne na biyu daga annabi sai shi daga annabi sai shi ta ne su kam ya yi shi nawa ɗari aura wala ya yi ta zaune bi aktar min arba'i bi halatta mutum ya auri mata sama da hudu ba لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الله يقول لك أبن ديمك دا إنما كان مصنع بيريو وثلاثة أخو ورباء أبن لك شيء تتحوك مصنع بيو وثلاثة نوع أخو يالا نوع ورباء نوع لك يالا نوع فإن كنت أن لا تعجل فواهدا يالا نوع an wa malakar da aimanaka za ka taɓa siya halatta a aure mata goma da wannan surul an ce masana biyu wasu lata uku haka ta faɗo to rashin sanin ƙa'ida ne na larabci su larabawan sukan faɗi masana ba suna nufin mai ba shawai a biyu ba ba shi suke yi ko ana nufin biyu uku ko na ko hudu shi ne in za ka aure ko ka auri mata biyu ko ka auri mata na uku ko ka auri mata na in ba za ka iya riƙe mata biyu ba ko uku ko hudu ko wa da san auma malakar aimanu shi sa Allah ya ce zalika adana Allah ta wannan shi ne kusan santa cewa ba za su yi ainihin wato zalunci ba mun yi dogon bayani a tafsirin mu na suratul nisa'i a kashin wannan magana wal qawlihi daga yana bin salama hina aslama saboda maganar da annabi ya yi ma. gailan lokacin da ya musulunta wata haka ko ashirin niswa a ƙarƙashin shi akwai mata goma annabi ya ce amsu arba'a wa faris sa'ira hunna ka rike mata hudu daga cikin su ka rabu da rabuwa kaga wannan nasi ne annabi ya fassara me ake nufi da masna wa talata wa ruba'i wa an qais bin al-harith qala aslamtu na musulun ta wajen zai sama mu yake musu a waje na akwai mata guda takwas Ba a tekun na biyu faga kasu zalika na ku sai na zo wajen annabi da kala sai su iskar min hunna arba an kasa uku daga cikin raguwar karamar da su eh? to ga tambaya mutum ne ya shigo musulunci yana da mata goma kafin ya kai ga raguwa da matan wa'inda zai saka tsaye mutum idan za a raba gadon shi a ra'ayi mutum ya kace mata ya auri musulunta yana da mata goma sai ya shigo musulunci da ya shiga musulunci da matan gudana kafin ya kai ga a bashi zaɓi a ce ya rabu da matan ko ya rabu hudu ya rabu da shida sai ya mutu idan za a raba gado a za duka suna da gado ko ko hudun farko ko ko ya abin eh to wannan tambaya ta sai a ji abin ta da aka kana daga hannu mai malam baka ƙura ake to me ta tabi in ka ce a yi ƙura a wata ta ci wata mace kuma tunda yanzu magana kuɗi ce kaga akwai rigima ba eh to al-muharramat min al-nisa'i matan da suka haramta ba za a su ba qala ta'ala Allah ya faɗa ce wala tankihu kuma na ta'aba kada ku aure matan da iyayenku suka aura suka mutu suka bari min al-nisa'i illa ma qad salafa fi abin da ya riga ya Allah ya ce innahu kana fahishatan lallai wannan abu ne wanda yake mai muni asalin alfasha ta abin da yake yana da muni na magana ko aiki shine alfasha da haka za mu ga umru da yana yaban budurwarsa yana cewa wajibin kajid da zini sai ke laisa bi fahishi idan hiya nafsal wala bi mu'abbad sannan wa maqatan kuma abinci ne wa sa'a sabila kuma hanya ta yi nuna da haka mutum ya auri baban matar baban samunin a wajen Allah ya fi zuwa ita zina da Allah ya sa ta cewa la taqrabu na innahu kana fahishatan wa sa'an amma nan sai da ya tsara ya fi inna kuka na fahishatan sanan ya wa makatan wa sa'an da kuma suna yin wannan a idan mun mutum ya mutu ya bar masa mata shi kenan sai ya kawai ya kafa ya sauri shi kenan ta gyara shi yasa mata waɗanda ba su san addinin musulunci ba su karanta tarihi ko da Allah ya aiko annabi a halin mata mutum ɗin sai a wuri mata da shi kadai kuma ran da ya mutu dan sa babba ce ya zage mata yadda ka san kayan wani ya yi kware kuwa ba ke ka aika kafin wannan ayin sai da Allah ya yi wa allazina amanu la yuhillu lakum an ba nisaa ولا تعدلوهن لتذهبوا بعد ما اتيتموهن الا ان ياتيني فاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله fi خيرا sannan yazo wa in arafta mustibdala zawjin makana zawjin wa atikum ihdahunna inkaran fala ta'khudhu minhu shay'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu qad afda ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum gari na, sannan ya kawo wannan yake wala tankihu ma nakaha ba. daga yau kada wanda ya ƙara matar da baban shi ya aura ya mutu ko ya sake sai ya aure to wannan abin da kuke yi inna hu kana fa ismun wa maqatan mummunan abu ne Allah yake kuma abu ne kuma hanyar su wacce ba ta da to haram musulunci ya haramta haka bai yi wa da عليكم wa أن حرم ذلك أولي إياكم أباكم وبناتكم لآئكم وأقواتكم لأنكم ba فكتوا An بعدين أن ta haramun. wa amma tuku da amma ita ce yar uwar uba wata da babanka da ita ya shigo an washe wa kala tuku da yar uwa wacce da mamakka ita sun fito ciki daya wa banatul akhi da ƴaƴan ɗan uwanka sannan wa banatul ukhti da ƴaƴan ɗan uwanka mata wa ummahatukum allati arda'anakum da iyayenku mata wanda suka shayar da ku sannan wa akwatukum min ar-rida'a da ɗan uwanku na shayarwa wa ummahatu nisa'ikum da iyayen matanku wa raba'ibukum allati fi hujurukum da agololi wa'inda suke ainihin wato dakunan ku min nisa'ikum na matanku amma allati da kalbin bihinna wa'inda kun riga kun yi da dukuri da su wa in lam takunu da kalbin bihinna in ba ku riga kun tare ba to fala junaha alaykum babu laifi gare ku ita mace daga mujalladin daura aure da yarsa to shi kenan uwar ta yi ne eh? uwar ta haram sawa'un an tare ko ba a tare amma idan uwar ke aka daura auren ana rikin rikin kwaso kaya sai ka wurin ta irin sai ka hango yar tun da ba a raga an yi mai ba أنت هذه يعني سنة تأخذ وتبدأ هنا بالإشارات تصير بالإشارات تتعلم وإلى لما تحضر من الذين يكتبوا بابا لا يحفظ تصير خبرنا لا لا قولنا يا ابن سعد إنا كمان قبل زيخ الأكل شيخ الله يكتب وربائكم اللاتي في بدوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تقولوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وعلائم أبنائكم min aslabikum sannan haka nan da wa halailu abna'ikum haka nan da kuma wato abin da ya shafi ya'yanku wa'in ya'yan ƴaƴanku wa'inda suka fito daga ƙasan ku sannan wa an tashi maƙubai da suke na aka ku haɗa tsakanin wato ɗan uwa guda biyu ya dawa illa ma kan salafa sai abin da ya riga ya wuce a jahiliya duk wannan bashirin da ka gani Allah ya haramta ana yi ba a jahiliya shi yasa yace inna allaha kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jin kai sai wal muhsanatu min an-nisa'i da katangabbun mata na aure haram ne idan matar wani tana da aure haramun ne a wajen illa ma marakata imanukum sai abin da damar ku kamar da kitaban Allah alaihi wannan dokar Allah ce akan ku wa uhilla lakum ma wara'a zalikum amma duk matan da ba a faɗa ba an halatta muku an tattabu ku neme su bi amwalikum da dukiyoyinku muhsinina kuna masu aurarsa gaira musafirina ba kuna masu yin da na rasuwa. wannan ayar ya kawo ta ne a haka amma zai zo ya tafsiri saboda akwai haramci na lokaci akwai kuma haramci na arhaba akwai haramcin da yake da alaƙa da nasaba akwai haramcin da yake da alaƙa da surukuntaka wannan shi yace fa zakara Allah ta'ala fi hadhihi al-ayat al-muharramat Allah ya ambata cikin waɗannan ayoyin waɗanda aka haramta minan nisa'i na mata wa bi ta'ammul idan muka lura fiha a cikin nasu anna taharima islam za mu samu haramci na a cikin dalu taharimun mu'assab akwai haramci na ar'aba yamna al mar'at an takuna zawjatan li rajul fi jami' al awqat wanda yake hana mace ta zama matar mutum a kowane lokaci sannan akwai taharimun mu'assab haramcin da yake yana da lokaci يمنع المرأة ينا أنا نفسي من التزوج أوله بهذا ما دامت على حالة مخافة قائمة متقر سنة والنهار بها فإن تغير الحال إذا الحال يتنزع وزالت التحريم وصارت على الحرم يا بشي يا جماعة ita kuma haramci mu'abbad ba yadda za a iya canza yadda yake haka yake wa asbabut tahrim al mu'abbad sababin da ke kawo haramci na har na har abadahiyar nasab shine nasaba ko dangantaka wal musahara sannan a tosu hukuntaka aure sannan wa warada akwai shayarwa wanda mun san cewa hatta al asbabu asbabul miras dama guda uku nasaba aure sai musa'a walai ai shine auren musahara أسباب ميراث الوراء ثلاثة كل يفيد رفض وراءها وهي نكاح وولاء ونسب نكاح أولي sai wala'i idan bawa ne kuɗin tashi sai na sama su ne asbabu mira asbab nawa na mira ko annasab wal musahara wal radaa awwalan na farko al muharramatu mata ya ko al'ummahat iyaye mata albanan da al'akawafi yan tsarko kuwa ke da al'ammatu tsarko kuwa alkalatu wato albanatu ya'ya mata al'akawafi ɗan uwa mata al'ammatu ɗan uwan mahaifi sannan alkalatu ɗan uwan mahaifiya banatul akli ya'yan ɗan uwanka banatu ukti ya'yan ɗan uwanka mace waɗannan duka haramci ne na nasaba don suna da alaƙa da wannan shine abu na farko akwai النبي أقوى المحرمات بالمصاهرة أقوى إن تك حرمت تبور السرق تك أم الزوجة ما يكير ما تك ولا يشترط في تحريمها الدخول إذا ما أثر أن كوا وجن من دخول بهار بل بمجرد الأقد على ابنتها ده أن دور أوليه يتع وشيك نقوة كائن يحرمها دور أوليه يا هرمتا و يا هرمتا و إيه؟ ولا يشترط في تحريمها الدخول بها بل بمجرد الأقد على ابنتها ده أن دور أوليه يتع ده يتع تقيت أوليه يتع haram to akasin wannan idan da uwar aka daura aure ita ta haramta a sai idan uwar ta tare an yi da kuri da ita shine abin da muka faɗa a ina fatar an fahimta shine sai ibnu tsau wato yar ابنة الزوجة ارمت المدخول بها ودأها الدخول بها فإن أقل على الأم idan mutum ya kulla aure a kan mahaifiyar walan ya kun biha bai tare da ta mahallar da hukun na tuha ko ta Da halatta da kaulihi ta'ala ta, in lam yakun takunu da khalqun bihinna in baka riga kun yi da kuli da ba da iyayen ku wala junaha alaikum ba laifi za ku yi auren wa ya'ya ina fata an fahimta amma aka sun haka idan ita yar ce aka ɗaura aure da mujarradan ɗaura aure ko ka fara da ko baka sadu ba to uwar ta haranta amma idan uwar ce ita yar ba ta haranta ba sai idan ta kare an karanta sannan ta haranta kuma haranci na arba to amma fa yanzu ka auro mace ka tashi zuwa ka ga kwata yadda ta ma ka sai ka ba ta auren ira ka ce so za a ta zagin ka a gari da. za a ce mutane ba su da imani ya ce ji yadda aka yi dama wallahi ina da wata alaƙa da ta aje ba a sani ba sai zaudatul matar uba zaudatul ibnu matar da wata haramu bi mujarradul aqd ita tana haramta da mujarradin daura aure sai zaudatul matar ne eh matar zaudatul ab matar uba wa ya haramu ala libni ya haramta ya haramta ga da التزوج بحليلة أبيه wato yin aure da matar babansa bai mujarrar al'abu alai da mujarrarin kulla aure da babansa to nan da Allah yake wa ala'iru abna'i da matan ɗaɗan ku allabi na min asila da su waɗanda ɗaɗan na ƙasan ku da matan wa ala'in jam'i ne na halila ku matan ɗaɗan ku kenan ɗan da ka haifa haram ne gare ka ka auruwa matan shi to sai Allah ya ce alladina min aslali wanda suke tsakan to dan wanka ko dan kaninka wannan da ne zai fito daga tsakanka eh kenan dan <laughs> wanka ko dan kaninka idan ka saki mace ko kana nema kana uwan babansa ko kanin babansa shi ma ya kamata ya tsallo ya zai <laughs> ya baki mai Allah ban da mutu in ya ɗauka shi eh ثالثا نقف المحرمات بسبب الرداء وإن سك حرمت سبب شاعر قال تعالى الله يسوع أمهاتكم التي أرفعنكم da iyayenku inda suka shayar da su sannan wa akhwatukum min ar-rida'a da dan uwanku na shayarwa kenan wacce ta shayar da kai ta zama ne uwa da waɗanda aka shayar da ku tare sun zama ɗan uwa na ne na raga na shayarwa da wannan ya ko da ta ita a duniya ba za ka wuce shi yasa wata mata wani ya aure ta shi ke nan sai a cikin an gwanci ba sai wata tsohuwa ta shigo ta yi sallama sai ta gani ta ce a wani ne shi ke wata wata ce ta ce a ya ana kaya ta kuwa yi mutumin yake ka gama ta maka damun bala'i billahi da jiban da ba ya taso ya so wajen annabi annabi ya ce to kai ba wa ƙarfi na ya za a yi cikin ka riga ta faɗa kuma ya tabbata a yi mana ai automatic goma bukatar kake sai kasa ce ta auren ko ya riga ne ya za to akwai abubuwa da suka kai wajen guda a arba'in da malamai suka ce dole sai an kiyaye su kafin a kai da daura aure tsakanin mace da da namiji wanda watakila ba zai ba da dama a tattauna wasu ba a nan wasu abubuwan suna da alaƙa da wasu cututtuka da haka kamata a kiyaye kafin aure dan mata kala kala ne a kowane suke da hatta gaban mata kala kala ne za a faɗa maka shi ya sa, dukkan wata illa da ya take da shi wanda ya kamata a ce iyayen da sun sani aka zo aka yi dafara aka ɗaura aure a kan sai daga baya namiji ya sani to yana da dama daga baya ce bai tabbata abin da ya take a dawo mai shi وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرداء تحرم ما تحرم الولادة شاعر واتنا انا ابندا واتو هاي واتتي انا وانا هنا وعلى هذا اكون وني اكون وني فتنزل المرجعة وتتنا سوكا من شاعر ومنزلة الأم مدعي وتحرم على الرديء كان حرمتها بولى أكع شاعر هي حكا وكل من يحرم على على على الابن من إمل أم النسب إذا أظن يا حرم تقوى تتبنغر النسب وما سد تشاهد به يا حرم تقري تتبنغر النسب كنا يا حرم تقري تيايتا لكم وحد أو وحد فيا حرم على الرجل التزوج منها وان أكشا يا حرم في أوليها المبدعة مشاعر تتبنغر ummul murdi'a uwar mai shayar ummu zawjil murdi'a uwar wato matar mai shayarwa sannan uktul murdi'a yar uwar mai shayarwa uktu zawjil murdi'a yar uwar mai shayarwa banatu baniha wa banatu ya'yanta da ya'yan ƴaƴanta al'uktu min al-bada'a yar uwarta ta shayarwa duka duk shi dai an an shayar wannan sun الرداءة الذي يبث بها التحريم ويثبت به التحريم شاير وابتدأتني حرمت في سبكة عن عائشة قالت تكشي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسة والمسة إذا مسلم يتوطنون المسة ويتوطنون to wannan ba ita ba ce haramtarwar da take ne ake tsirga shi a matsayin cewa wato ita ce rada'ar da take haramta a wuri ba ita bane wa an ummu fadl anna nabi sallallahu alaihi anna nabiyyan zali qala la tuharrimu ar aw ar-rada'atan aw al-mastaf al-mastafan idan an kawo yaro ya sha nono so ɗaya ko so biyu ko ya tsotsa so ɗaya ko so biyu wannan ba a ce masa ne rada'a وعن عائشة قالت في كانت لما أنزل cikin abin da aka saukar na القرآن عشر رضاعات معلومة shayarwa guda goma sanannu yuharrimna wa'inda ake haramtawa da su ko yuharrimna wa'inda suke haramta sun malusitna bi hamsi ma'alumati sannan aka shafe su da shayarwa guda biyar sanannu fa tuwfiya rasulullahi annabi ya rasu wa hunna fi ma yuqra'u min alqur'ani suna cikin abin da ake karantawa na alqur'ani amma mun san cewa alqur'ani yana da al'ardu ko ardul aqid bujurowa ta karshe sannan akwai maganar nasiku akwai maganar mai mansufi a ciki da makamantansu wannan wata matsala ce da lokacin da ya kamata mu shiga cikin ta wa yushtaratu an takuna gada sayarwa kamata ya kasance fil haulaini a cikin shekara nawa biyu saboda Allah ya ce wal walidatu iyaye an tare da cikin auladun da za su shayar da mai أئنس حولين كان من الشكرة بمسكة أمال من أراد أن يتم وولده من يتك الشارع والشكرة نوع إذا مرتبة كيمية مدر شكرة بالي شارع سبو لا ولن آية قولا يأتي لمن أراد أن يتم تو كأب قوتا a cikin suratul luqman da yake da insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanan wa fisaluhu fi amai ta ɗauke shi rauni akan rauni sannan yaye shi a cikin shekara nawa biyu to da kuma ayar da ke cikin suratul a'raf wa wasailul insana biwalidayhi husna husna hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu wa hamluhu wa fisaluhu salatun min salatuna shahara shi shekara nawa wata talatin a shekara guda shekara biyu da wata shida shi ne salatuna shahara to kun san hikimar da ya sa a waɗannan ayoyin guda biyu aka faɗi a shekara biyu sannan akan aka faɗi salatuna shahara shekara biyu da wata nawa shi ne dan a nuna maka mace za ta iya ɗaukar ciki ta haihu a wata shida sai a haihu ya a yaye shi a shekara nawa biyu saboda kar kakka zo ka samu rubu ba kai karatu ba mace ta ciki ya bayyana a wata shida ta haihu kasai billahi da zuwa sai ta ana nan ko ba Allah ya shirye ta wa an ummi salma qalat take cewa kana rasulullahi la yuharrimu min ar-rada'i annabi bai haramta abin da ya shafi shayarwa illa ma an an'a sai abin da ya cika mahaifa fi sadi a cikin nono ba kana qabla al kuma ya kasance kafin yayi wannan shi ne abin da ya ainihin wato tabbata ko sai al-muharramatu mu'aqqatan wa'inda aka haramta haramtawa na lokaci al-jam'u bayna al-muslimin kun ga wa'in haramci ne na har abada ko ta yadda idan daga kai sai mace a doron duniyar nan to babu yadda za a yi aure shi to cikin waɗanda aka haramta haramtawa na har abada akwai matan annabi muhammad saboda Allah ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulullahi wala an tu'zu azwajakum min ba'dihi abadan matar annabi ko daga kai sai ka a duniya bai yiwa wani ce yana kanta dan uwar ka ce da nasan qur'ani wa azwajuhu ummahatuhum to sai aljamu bayan al-husaini hadawa kanin dan uwa guda biyu da qaulihi ta'ala wa an tajma'u bayan al-husaini ku hada tsakanin dan uwa guda biyu illa ma qad salafa kenan idan kana aure da ya ba dama ka hada da ya da wa da kanwa amma idan ka rabu da yar za ka yi auren kanwa idan ka rabu da kanwa za ka yi auren yar kenan wannan haramci ne na lokaci ba haramci ba ne na ba. abada sannan akwai aljam'u bainal mar'ati wa ammatiha hada mace tsakaninta da yar uwar mahaifinta aw ko yar uwar ne mahaifinta wannan a kiyaye a san baya abinda Allah ya haramta mai Allah ya haramta kai ka auri matar da yake da babanka da ita uwarsa ɗaya ba sai ta zama zuwa wa amma ta kun kenan ko ka aure mace da da mamakka da ita uwa ɗaya ta zama tuwa mai to nan mace ce ka aura ita kuma matan nan da ka aura akwai yar uwar mahaifiyarta ko yar uwar ne mahaifinta to a wannan lokacin zai yiwa kana li hadith abi hurairah anna an-nabiy qala an-nabiy la yajma'u bayna al-mar'ati wa ammatiha ba a hada mace tsakaninta da yar uwar mai mahaifinta sannan wala bainal mar'ati wa khalati hakko mace da ƴar mahaifiyata mahaifiyarta ba a wannan hadisi ne tafsiri ba mai ba ba aya sai zawjatul ghayr matar wani wa mu'taddatuhu ko wa mu'taddatuhu wato matar wani da kuma matar da take cikin al'ada لقوله تعالى والموصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم da matar wani ta aure idan matar wani tana zaune tare da shi ta aure kaga haramun ne ka yi ta aure ta amma haramcin na ne na lokaci ce da inda zai sake ta za ka yi auren ta ko ba za ka yi za ka yi a wannan haramci ne na lokaci ai hurrimat alaikumul muhsanatu an haramta muku kataggangun mata minan nisa'i mata na aure ai almutasawwijat minhun hunda waɗanda wasu madan suke aure da su illa almusabbayat sai waɗanda suke bayi ne fa inna musabbayatu tahillu domin matan da suke bayi ne sukan halatta lissabiya ba da listibra saboda ainihin wato su bayi ne bayan mace ta yi tsarki wa in kana da mace zawuje kan koda ko matar aure ce da hadisi abu sahih anna rasulullahi ba a fadishi jeshin annabi ya aika rujuna ila auqatin zuwa ga auqat falaki aduwan sai su suka haɗu da makiya wa qataluhum suka kashe su fa zaharu alaihim suka samu rinjaye a kansu wa da baya suka samu bayi wa kana nasu min ashabi rasulillahi taharrabu wasu daga cikin sahabban annabi sun ji tsoro min mishyanihim na su sadu da waɗannan mata min adla azwajihin na min mushriki na saboda aida suna aure da wasu mushrikai فأنزل الله في ذلك في الله يقول يكي والموصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن حلال su halal ne idan kadar idda su kuma idan idda su ta yi ta yi to wannan yana da ciki yana baka an fahimta da aka cewa wal musanatu minan nisa matan da ake magana mata musulmi amma banda matan da aka kawo musu a matsayin mai